hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da 17 ga watan afrilu shekara ta 2014 wannan shine karatu na 15 daga cikin jiran giyar karatukan littafin hikbatun min tarih tarikh wallafan babban malami a الدكتور عثمان ابن محمد khamis. Allah madaukin sarki ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu wajen tantance gaskiya da yin bayani dalla-dalla game da rigingimu da suka faru na siyasa da ra'ayoyi a shekaru na ainihin wato hamsin zuwa da ɗaya na farkon musulunci tun daga kan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa kashe Hussein ɗan Ali radiyallahu anhuma a shekara ta 61 bayan hijira idan jama'a masu sauraro ba su manta ba a ainihin karatu da ya gabata mun gama karanta wata shimfiɗa da malam ya yi game da faslul awwal khilafatul khalifati abi bakrin radiyallahu anhu halifancin na abubakar allah ya kara masa yadda wanda ya kama daga shekara ta sha ɗaya zuwa ta sha uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun jiya mana shimfiɗa game da abin da ya faru na sanar da rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda mutane suka shiga rudani da zuwan sayyidina abubakar yadda ya kawo musu mafita ta hanyar ainihin bayyana musu abin da yake tabbatacce a alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama har kuma zuwa inda malam ya ce al-mabhasul awwalu saqifatu bani sa'ida mabhasi na au na daya shine bayani akan abin da ya faru a saqifatu bani sa'ida rumfa rumfar banu sa'ida asali yadda suke yi dan a jahiliya shine mutanen anguwa ko kabila ko abokai suna da majalisi na zama to sai a dan yi yan rumfa haka sai a dinga cewa rumfar suwa ne ko rumfar kabila ne ko rumfar masu sana'a kaza irin wannan ce akwai rumfa wurin zaman fira da shawarwari da tattaunawa wacce ke ƙabilar banu sa'ida daga cikin larabawa mutanen madina sukan zauna a wajen su ainihin magana akwai ƙabiya da ta faru a wannan rumfa mai matukar muhimmanci game da wannan tarihi shine malam yace a takaitan takaitawa fi hadhihi al-fatrati allati shaghala fiha Ali wal Abbas wal Fadl bi tajhiz Rasulillahi sallallahu alaihi a daidai wannan lokaci da aliyu dan abba dan abi talib da abbas dan ah, dan abdul muttalib da fadlu dan abbas radiyallahu anhu waɗannan mutane guda uku sahabbai suka shagaltu da ƙoƙarin shirya wannan ainihin wato gawa ta annabi sallallahu alaihi a dai lokacin ne kuma ijtama abadul ansari fi saqifati bani sa'ida sai wasu daga cikin mutanen garin madina ansarawa suka haɗu a wannan rumfa ta banu sa'ida malam muhammadu al-khamis ya ce wasu abkur hadhihi riwayata min tarihar imam sabari awwalan labarin abin da ya faru a wannan rumfa zan ambace shi kamar yadda yake a cikin littafin tarih na al-imam abin da zan yi kenan a karo na farko min riwayati abi mikhnafin daga riwayar wannan mutum da aka ce ba a san riwayar sa abu mikhnaf sannan kuma bayan ga haka mala yace thumma azkuruha min riwayatil imam al-bukhari sannan sai na ambaci riwaya kamar yadda take a cikin tafsirin sahih bukhari thumma nuqarinu bainar riwayatin sai mu tsaya mu gwada tsakanin riwayoyin guda biyu mu ga ƙare-ƙaren da shi wancan mutum mara mara ainihin ƙarin mara mara mutuncin riwaya ya ƙara hatta na haifar ziyadati allati zadaha abu mukhlafin dan mu san ƙare-ƙaren da abu mukhlafin ya ƙara kathiran min hadhihi هذه ziyadati al'ana inda al الكثيرين umurun Musallama? ومثل هذا سيأتينا أيضا في حادثتي الشورى والتحكيم yace kuma abin mamaki a ila yanzu waɗannan abubuwan da za a ambata a nan a ce ba gaskiya ne. za ka ga sun waye gari a cikin mutane abubuwa ne wanda gaba ɗaya an riga an yadda da su abubuwa ne gama gari ko ya san su akwai abubuwa da dama game da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a waɗanda ba ingantattu ne. amma mutane saboda sun yaɗa a cikin mutane mutane sun san su har in ka faɗa ma za a dinga mamakin a za ka ce abu kaza bai inganta ba alal misali shine cewa wai bayan sun shiga kogo sai na bakar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani tsuntsu ya zo yayi shikago sannan wannan gizo-gizo ya zo nan da nan yayi yayi saka shi ma wannan bai inganta ba amma ga yana daga cikin al'umurin musallama abubuwan da sun riga sun bugari an ji labarin su har ma za ka za a yi mamaki yanzu da aka gana faɗa cewa bai inganta ba to irin suna nan da yawa haka a ciki ko kuma a ce wai sai na bakar wai yana zaune manzo Allah shi kuma yake shigira akan cinye shi da a cikin kogon ne ko wani maciji ya jiyo kanshin annabi shi kuma ya tawo a guje yana so ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam sai na bakar ya tare shi ya dinga taran sai na bakar yana taran shi kuma ya tarewa da hannu ha annabi ya farka nabi ya sa ta wannan gumurzin ina masu zuwa maulidi nan da waɗanda suka ɗayi ɗarika za ka dinga zai irin waɗanda sai suka dinga wannan gumurzu wani annabi farka sai ya ce wa abubakar yaya haka ne sai zai yi mai magana ya ce yaya na ga masoyi na ina so in zo in ji kashin jikin shi wannan zai shiga mu da kai sai annabi ya mika macijin hannun shi macijin ya shafa hannun annabi da harshen shi sai ya tafi abun shi sai sai ɗarika suna faɗa wannan matsayin karama ko kuma a ce a yakin odu manzo Allah sallallahu alaihi ya fito babu makami babu silke babu komai da hannu haka ya dinga faɗa da masu makamai suna ganin wannan karama ce ga annabi ko ba duk ba haka bane suna nan in kana zuwa gun za zaka ji su waɗannan labaran kuma ana faɗansa sa matsayin kawai haka suke in ma kace za ka mutu wazin sai amma dan karan duka to za a ce ne kawai ga irin su nan masu masu kare daraja annabi a za a ba ko mamaki mutumin da bai salati irin na annabi jama'a bai yin sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam zai saka kaya irin yadda annabi ya ce a saka sallallahu alaihi wasallama zai bari gemu irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in aka ce ga abu na annabi zai ce a'a ga na shehi wani ko kuma wannan shi ne zama gori wai gaba ka sa annabi zama ku duba da Allah irin wannan zalunci mutumin da shi gaba ɗaya in ka gan shi addinin shi da komai da yake azumi sallah sutura zama da iyali magana baki babu abin da yake tunanin bari ya irin na ba ba dan da shi bace amma kuma yana ce wai zai maka gorin har ya zama ma abin da suka ɗauka kenan abun faɗa don cin zarafin musulmai shine wucewa ba su san annabi da haka kuma lidi za a sanar shi ka an ce ana gayyatar yan uwa musulmi masoya annabi sallallahu alaihi wasallam Sai kuma ai zalla an gani sai ka ya tashi ka ya tashi ba daɗi ka ma hankalin ka tashi da ka san kana sa annabi kuma ba sa ka'idar da Allah ya ce a so shi duk wannan abin da suke shirman banza ne da ma kai da ka kwashe kayan ka tuntuna a gaba Annabi sallallahu Salama ba baka kuma baki sai an taba wani shehi sannan zaka dinga mutane gorin sa Annabi ba ganin ko ƴan kwallo in suna son wannan kwallo su sa kan sunan shi haka ƴan rawa haka masu kallon fina-finai haka waɗanne tabaka ta jama'a suna kwaikwayon irin mutanen da suke so yanzu akwai mutanen da zaka zubin gashin su da da muna yara irin na Bob Marley ne saboda shi suke so ko akwai wanda sitirar su irin ta Michael Jackson ne saboda shi suke har ma ba a dinga samun shirin wannan sunan akwai wanda suke yin abubuwa ire-iren dai waɗannan kai yanzu a zamani akwai wanda ba in gari ya waye abincin da zai ci sai ya bude a cikin facebook ya ga wani yana abinci cristiano ronaldo ya ci sannan zai ci saboda tsabar ka wani dan kwallo sannan zai ci irin shi to kaga wannan shine masoyi na gaskiya amma kai yan tsarika wanda kawai ba ka ba annabi ba in ka ji kana magana annabi to kana nema a cika ma aljihunka ne da kuɗin da ake biya na sadaka walima karatukan alkur'ani ko kuɗan da ake tara a gumuriji su ne kawai za su kira annabi in kana neman kuɗi amma kuma da haka wai kana mutane wai gori da cewa ba su ka annabi sallallahu alaihi wasallam a takaice irin waɗannan maganganun waɗanda an riga an yarda da su a cikin mutane amma kuma ba su inganta ba zai a ci gaba da yin shiru a kansu dole ne a faɗa kamar yadda muka ce na bakar da ya zo bai kyala mutane kan cewa to da sun ce annabi mutu ba a ƙyale su in suka ga fara rubewa za su gane ya mutu in zai zayi kwanaki bai marmado ba ai bai cin musu haka ba dole ya fito ya faɗa cewa annabi fa ya mutu jama'a wanda yake bautawa annabi to ya san addinin shi ya mutu wanda kuma Allah yake bautawa to ya san Allah raye ne baya mutuwa ina fata mun gane wannan a takaice malam yace kuma irin wannan bayanai waɗanda suke an yarda da su a cikin jama'a ba ba su inganta ba za a zo a ji su game da hadisa ta shura al'amarin shura shura anan shine kwamitin nan da Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya nada lokacin da ya ga zai mutu ya nada Usman da Aliyu da Talhatu da Zubairu da ainihin wato dan shi Umar a dan shi Abdullahi da kuma Abdurrahman dan Auf ce su tsaya su zaba halifa a tsakankanin su amma kar a zabi dan shi to wannan shine ake nufi da shura ina fata mun fahimci wannan da kuma at-tahkim sai kuma a hakim shi kuma shine sulhu wanda aka nemi tsakanin muawiya da aliyu bayan rikici yayi tsanani tsakankanin su dinnan radiyallahu anhum ajma'in to za mu ji game da shura an zo daidai wajen zaka ji abubuwan da ba su inganta ma sun buga kamar cewa da aka ce wai umar ya ce idan suka zaɓi mutum ɗaya in wani ya ƙi kawai su kashe shi in suka zaɓi mutum ɗaya in mutum biyu suka ƙi a kashe su idan an rabu uku uku uku sun cewa ne uku sun cewa ne ya zama an yi duro kenan ko ya ce to nan kuma sai a zo a tambayi taron musulmai wai duk wanda taron musulmai suka goyi bayan zaɓin a ko b to a kashe waɗannan da suka ba a goyi bayan zaɓin su ba duk wannan abin ya gama gari kuma ba haka bane haka game da hakim cewa an yi ma abu musal ash'ari ya yi ma an mishi wayau cewa ah, ya hau ya ce kaza bayan ya ce eh, amurna a ce to shi kenan tun daga ka ke eh, naka to ni kuma na tabbatar da nawa duk waɗannan ƙarayen da zaka ji su a gari ga su nan burjik yan shi'a da yan dariƙa suna bayyana su za mu zo mu ji ne a salon gaskiya su insha Allah Allah ya sa mu dace قال ya الطبري رحمه الله طبري الله يجزيك أنشد راما يتي حدثنا هشام بن محمد عن أبي مخنف قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قبض wannan riwaya ma ya zuta daga malamin shi mai suna Hishamu ɗan Muhammad shi kuma daga wannan mutumi da ake ta sabar ba kan shi wato Abu Mikhnafin shi kuma yace haddasani Abdullahi ibn Abdurrahman wani mutum mai suna Abdullahi dan Abdurrahman dan Abi Amrat al-Ansari shine ibanin labarin nan yace da ni أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قبض lokacin da Allah ya karbi rayuwar ma'aikinsa sai da amincin Allah su tabbata a gare shi ijtama'at al-ansaru fi sakifati bani sa'ida sai mutanen garin Madina ansarawa suka haɗu a wannan rumfa ta bani sa'ida faqalu suka ce nu hadha al-amra ba'da Muhammadin alaihi salatu wassalam sa'ad ibn abi ubada sa'ad ibn ubada suka ce za mu sanya sa'ad dan ubada suna da sa'adu guda biyu manya akwai sa'adu dan mu'ad akwai sa'adu dan ubada sa'adu dan mu'ad ya mutu da wuri ya mutu lokacin khaybara amin lokacin ahzab bayan samun rugujewar ahzab din nan shine wanda ya hukunci yace a kashe duka banu quraiza duk wanda ya gemu a kashe shi saboda cin amana annabi suka yi na karya alƙawarin zamantakewar kenan da aka yi da su wannan mutumi bayan an gama wannan sulhu da kamar kwana uku ya dama an ji mishi ciwo a ainihin wannan yaki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim yake cewa ihtazza arshur rahman li mawt sa'd ibn mu'adh al'arshin Allah sai da ya girgiza sakamakon mutuwar wannan mutum babban wali ne Allah ya ji shi da rama to ɗayan shine sa'd dan ubada babban sahabi daga cikin mutanen ansar ya daga cikin luqaba qama ahduhu sai suka ce musashi shine shugaba qama adun fa sai wani ya ce, ya miƙe yace qad janat lakum al-arab bi asyafikum to larabawa dai sun miƙa muku ya gaba ɗayan su saboda takubban ku wa tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa ankum ko ma'aikin Allah tsiya da amincin Allah tabbata a gare shi da mutan gidansa ya rasu alhalin ya yarda da ku wadda kuma ƙariru ainin ya rasu kuma yana jin daɗin ganin ku mutane da yake ƙaunar ya ganku a kusa istabiddu bi hadha al-amr dunan nas zaka ku mamaye wannan al'amari istibdad shine wato ku yi mulkin kama karya ya zama komai na hannu shine istibdad kar ku zama yan demokradiya waɗanda kuke jin ra'ayin mutane ko kuma kuke sauraron su ko ake rama makamai da su a ku rike komai ya zama ku kuke da komai ba a hul jami'u sai mutane suka amsa gaba daya eh haka ya kamata an kad wukita ra'ayi suka ce abin da ka faɗa daidai ne kala ƙa'ilin minhu sai wani daga cikin mutane masu tunani a cikin su yace fa in abat muhajiratu quraish idan kuma har waɗannan 'yan ƙaura qurayshawa suka ce ba su yadda ba na ƙulu sai mu ce da su minkum amirun wa minna amirun yadda za a yi shikenan a zama multiparty ko kawo shugaban ma mu kawo قال سعد بن عبادة هذا أول الوهن sa'ad dan da yake to wannan ko shine farkon raunin da zamu samu mu musulmai in haka ce shugabannin mu guda biyu ne law kana fihi ma aliyatan illa Allah la fatal sakinan ko thumma balaga umar ibn al-khattab anna ba'd al-ansar ijtama'u fi sakifati bani sa'ida sannan sai labari ya iske sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda cewa ga fa wata ansarawa can sun taru a rumfar banu sa'ida ya suna cewa minna amirun wa minkum amirun kuna da shugaban ku ku quraishawa ai hijira mu ko mutanen madina muna da namu fa zahaba ila abi bakr fa akhbarahu nan da nan sai umar ya je ba labari ya ba labari ga sayyidina abubakar fa qala inna ikhwana al ansar istama'u wa yaquluna kaza fa halumma bina ilayhi umar yace yan uwan mutanen madina ka ji labarin da aka kawo mana cewa suna yin kaza kaza kaza tashi mu je gare su kar wanda wannan riwaya fa ba ta tacciya ce. za a zo kan mai inganci fa kharaja umaru wa abubakar fa wajada aba ubaidata fa qala sai umar da sayyidina abubakar suka fita akan hanya sai suka game da babban sahabi aminu hadhihi umma abu ubaidata عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه sai suka ce da shi ma'ana zo mu tafi tare da kai fa zahabat salatu ila al-ansari sai su ukun suka tafi gun mutanen Madina ya kula Umaru Umar yace fa zawwartu kalaman fi sai na tsaya na sassaƙa magana na shirya zance a cikin raina irin in na je zance kaza sai in ce kaza yana ta wato preparing kwakwalwar shi da tunanin shi da basirar shi me zai faɗa yadda ka dai idan kana da wani babban jawabi da zaka fuskanta a gaban alkali ko a gaban mutane ko a gaban wata jama'a da ya kamata ka musu bayan da kake so su gamsu za ka yi ta sassaka ga yadda ya kamata ka yi magana falamma aradtu an atakallama da na je ina so in yi magana ashara ilayya abubakar an iskut sai abubakar ya mun alama cewa yishuru yishuru fa bada abubakar fa hamidallahu wa asna alai sai abubakar ya fara magana yayi innal hamdulillah kaza kaza kaza kaza ثم قال sannan sai ce inna allaha ba'atha muhammadan hakika allah ya aiko manzansa muhammadu tsira da amincin allah tabbata a gare shi da mutan gidansa wa zakara khutbatan tawilatan a daidai nan sai mai riwaya ya ambace ta doguwar huduba da abi bakr wa zakara minha anna al muhajirina auladul khilafa a cikin hudubar aka ba da labarin cewa sayyidina abubakar ya ba da labarin cewa mutanen garin makka 'yan ƙaura su suka fi cancanta da halifanci faƙalar hubabu bin munzir sai gun ra'ayi hubabu dan munzir haka ake mishi lakabi hubabu dan munzir dan juma'a babban sahabi ne ana mishi lakabi da mai hangen nesa radiyallahu anhu wa ardahu shine tun a jahiliya yana da hangen nesa sai suka mishi wannan lakabin ah, shine ba manzo Allah sallallahu alaihi shawarwari masu matukar muhimmanci very effective shawarwari a wuraren yaki na ina ya kamata a tsaya ina ya kamata a yi sansani kamar a badar manzo Allah ya zo ya tsaya a wani waje sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wannan tsayawar da kai a nan wajen wahayi ne Allah ya maka ya ce a tsaya sai ce a'a dabara yaki ce to wannan ba dabara kwarai ba ce ka ji ka ji ga inda ya kamata matsaya saboda kaza saboda kaza saboda kaza manzo Allah ya ce mishi afaftar ra'aya lalle kai daidai aka canza sansani kusan ko da yaushe aka nemi ra'ayinsa akan abubuwa ire-iren waɗannan babban mutum ne a cikin sahabbai radiyallahu anhu wa ya rasu cikin halifansa Umar da Khattab sunan shi kenan al-Hubab ibn al-Mundir ibn al al-Khazraji Abu Umar babban sahabi ne jama'a to sai aka ce wannan sahabi sai ya miƙe yana daga cikin badarawa dama yace ya ma'ashar al-ansar ya ku mutanen Madina umluku alaikum amrakum ku rike al'amarin ku kuke da shugabancin kanku fa innan nasa fi fi'atikum ai duk mutane a cikin jam'iyyar ku suke wa fi zillikum kuma a karkashin ku suke ku kuke da garin nan eh kamar yanzu ya ce ai mu muke da albarka kasan nan da haka kowa kasan da yake ko in je yan kudu yan can waɗannan garuruwa masu fetar walam yajtari mujtari'un ala khilafikum ce wallahi ba wanda yake saba mu ba ka ki ba wanda yake hana shi mulki saboda su suke da mai walan yasdura nasu illa an ra'ayiku ba wanda ya ishe kuke faɗa ta magana sai abin da kuka ga dama antum ahlul izzi wal farwa ku kuke da daraja da kuɗi wa ulul adadi wan ni'ma ku ka fi kowa yawa da wadata fa inhum abu alaikum ma sa'altumu idan waɗannan mutane ba su yarda da abin da kuka tambaya ba fa ajluhum an hadhihi bilad to su fitar da mu garin araba kasa kuma ka ga ba Wata tawallaw alaihim hadhihi al daga nan sai ku rike al'amari in ba su yarda ba ka wallahi sai dai a rabar kasar nan ba ka ake faɗa ba fa antum wallahi ke na rantse muku da Allah ku dinnan a haqqu bi hadha al minhum kun fi kowa cancanta fiye da su innahu dan yadda abu yake bi asyafikum dana li hadha ad-dini man dana ai da takubban ku ne duk wanda ya shiga addinin nan sanadin yakin ku ya shiga mimman lam yakun yadinu wanda da baya addinin ana jazilu hal muhakkik wa aziku hal murajjib yace ni ni da kuke gani na ni ne kariya ta wannan mulkin al muhakkik wanda baya shaki wa aziku hal murajjib kuma ni ne kankaranta da ake sa mata filata da ake sa mata al murajjab wanda baya rawa wannan a jazaluha asali jaziluha ai jazaluha asali abin da ke nufi da jazalu shine za mu mu kanta kasa amma da wasu abin da ake nufi shine tirkin da ake ɗaure watan a raƙumi ne za a ce ma raƙumi ne uban garki wanda ake barbara da shi da hausa aljari ban san sunan shi ba kamar dai a ce bakwalan bakwalan garken kenan ko limamin garken yadda ake ɗaure shi yana nufin kamar shi ya cancanta da shugabancin kenan shi ma jagora ne shi kuma azik shine wani kankare ne da da mutane suke ma dabino a jahiliya ko a lokacin a idan mutum da dabino mai tsawo kuma yana son dabinan saboda dabina yana yin ƴaƴa yana haihuwa yadda ya kamata to iska na iya kaɗe shi sai a zo a sa mishi ambu a sa mishi wani yadda kaga ana yin defila a sa katako ko na ba a kewaye sai a kwaba ƙasa da da makuba mai yauki kamar yanzu a ce a sa kankare sai a zuba mishi tsawo kamar yadda ake ma pole ta kusa karewa dan ya hana shi shaki an gane shine aziquha al kamar misali yana nufin shi hubabu mun mundir in suna neman waye cancanta to shi ya cancanta in kuma ana neman waye zai kare wannan mulkin nan mutanen Madina to ko shi kuma har yanzu ya cancanta kwamanda ne na yaki kar su ji komai abin da yake nufi kenan a ƙasa mala yace hadhihi ta'ani ana aula biha min ghayri na fi kowa cancanta wal jazirul muhaqqaq huwa al-amud alladhi kana yura'u lil ibn allati kanat yusibu hal jarab shine wato katanga ko kuma shinge da ake sanya wa raƙuma waɗanda suke da ainihin jarab shine kamar wato suke abu abu ke samun su na wato cututtuka wata ta hakkaku fihi sai su tsare a ciki hatta yushfa min hadal jarab sai sun warke daga wannan ainihin wato kazuwa wa aziqu al murjab huwa azqu nakhlati alladhi yurza shine wato katange dabinuwa wadda ake fatan ta ci gaba da rayuwa undurin nihaya ta fi garibin hadith ka duba littafin al-nihaya fi garibin hadith wal asar na al-imam ainihin wato ibn al-asir kenan a cikin juz'i na biyu shafi na 197 wallahu a'lam to dai gama wannan labarin wai fa qala umar wa abu ubaida sai umar da abu ubaida suka ce la abi bakr suka ce da sayyidina abubakar afsud yadaka aka. suka manta da duk da aka ce wancan yayi suka ce buɗe hannunka mu maka za falamma ba li ahu da suka tashi za su mishi baya sabaka huma ilayhi bashir ibn sa'd sai wani mutum mai suna bashir dan sa'd wai sai maza sai ya riga su sai ya je ya ma'annabi sayyidina abubakar baya. qala sai mai riwaya abu musnad kenan ko sai ya ce faqama asid ibn habib sai a ah, usaidu dago usaidu ɗan habir sai ya tashi wa Ahadin ahadun nuqaba ɗaya ne daga cikin wakilan nan da suka zo gayyata annabi ya dawo madina fa qala ce wallahi da in wali waliyata alaikum al-khazraj marratan la zalat lakum alaihim bihadhi bidhalika al-fadila yace wallahi idan ma khazragawa su ne suka shiga suka samu wannan mulkin wallahi ku abun nan kenan aus wallahi kuna da wannan falalan abin da yake so ce shi ne shi sa'adu dan ubada daga khazraj yake ba khazraj ne shi kuma wannan bashiru dan sa'ad ba kusan mutanen madina kabila biyu ne jikokin ausu da khazraj aus ɗin da khazraj suna mutane ne guda biyu wanda suke wa da kani wanda aka ce su suka kafa anguwannin larabawa a madina tun bayan wato rugujewan garin yaman inda majinsu saba'in take wajen Allah ya bada labari laqad kana li saba'in fi maskanihim aya malaman tarihi suna cewa wannan garin shine asalin garin da kakannin larabawan madina suka su. wallahu a'lam lokacin da Allah ya ruguza wannan gari bayan ya ba su alheri ya ba su ainihin dukiya da wadata suka yi abin da suka yi laqad kana li sabai fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimali kulu min rizqillahi washkuru la ballatun tayyibatun wa rabbun ghafur ko sai suka mene fa aron suka kau da kai fa arsalna alaihim sallallahu alaihi wasallam zuwa kaza kaza kaza zuwa karshe to wanda suka tsira daga garin sai suka fantsama duniya to daga cikin wanda suka fantsama su ne suka zo suka haifi ƴaƴa da jikoki da tabakkun suka kafa anguwannin larabawan madina yayin da su kuma anguwannin yahudawan madina banu kainuka banu nadir da banu ƙwararra su kuma yahudawa ne wanda suka taso tun daga inda yahudawa suke falastini kenan tun daga urshalim shine jerusalem na yanzu da ainihin garuruwa irin su a baitul maqdis ɗin shi kanshi irin su abin nan wato a dimashq suka taso da sunan bari su zo su yi kwamba su zauna a garin da rubuce-rubucensu da bokansu su nuna musu cewa a nan annabin ƙarshe ta su da tunanin to in sun zo su rayu a wajen nan to Allah ya sa annabin ne zama a cikin su abin da ya kawo su madina kenan ina ba ta mun gane wannan to ausu da khazraj din nan ƴaƴansu da jikokin sai suka zama su sune ne larabawan madina ausawa da khazragawa ba hausawa ba jama ausawa daga au da khazraj kamar 'ya'yan wa da kani ne amma rigingimu sun hada su da yawa a jahiliya sun fi shekara ɗari suna faɗa gaba da kisa don dama rayuwar balaraban jahiliya karrun ne wa farrun ko dai yana kai farmaki ko ana kawo mai yana guduwa ba su samun natsuwa sai sun shiga harami ko an shiga watannin harama in da ba da wannan watan na harama da harami ba da da an kare a jaziratul arab kan musulunci ma saboda kullum take daukan fasahi to waɗannan mutanen sa ta fara junan su ba su hunta ba sai da musulunci yanzu har ana musulunci sai yahuda sun taba zuga su aka dauko makaru. sai da Allah saukar da aya musu fada ya allazina amanu in tusiu fariqan hina allazina usul kitaba yurdukum ba'da imanikum kafirin waɗannan mutanen kullum kowa na so a ce bangaren su ne ke kan gaba to tunda sa'adu dan ubada da aka ce a nada shugaba bayan annabi sallallahu alaihi ba khazraje ne go sai kuma ga shawa su kuma sun zo da nasu candidate din bai wannan riwaya su da nasu candidate din mutumin ba ade din a sai da Abubakar abin nan ne ba ade ne kabila adi ne a Makka din sun zo da nasu ba shi a nada shi sai wani ba aufe ku ji ya maza ya mishi baya don dai kada abokan gaban shi su samu kun gane kuwa don dai da a rasa tun da da ba hazara da ya samu shi da auta yana ganin nasu da samu wato gara shawa shi ne fasarar abin da ya sa ya mazai tashi zai mishi baya shi ne shi kuma ne taliki ya ce wallahi ko da ma yanzu yan kabila auta sun samu wallahi a hazara sun samu wallahi auta kun musu ɗaya ba ko ɗaya domin za a ce su suka raba kan mutane ko kuma faɗa kan mutane shi ne ma'ana abin da shi wannan idan shi yake wallahi la in waliyaha waliyata alaikumul khazraj wallahi ko an ce khazraj su suka anshi mulkin nan maratan wata rana la zarat lakum alai lahum alaikum bi hadhihi bidhalika fadila kuna da darajar cewa ai dan kabila ku ne mutumin da ya fara yin mubaya'a ga quraisha wannan dan kai ya hawo ina fata mun gane ma'ana ba to dai faɗi wannan magana fa qala sa'd amma wallahi sadu wai sai ce na rantse da Allah lau annabi kuwatan babu wannan ah, tanwirin fata ɗaya ne kuwata ma aqwa lau annabi kuwata ma aqwa alal nuhudi dan an ce a lokacin bai da lafiya yace wallahi da ina da karfin da zan iya miƙewa la sami'at minni fi aqtariha wa kakiha za'iran yujrihuka wa ashabaka ya kalli shi wannan mutumin dan madina ya ce wallahi da na nike na faɗi magana ko kuma na daɓa maka maganar da za a ji za'ir shine za a ji kururuwarta asalin za'ir shine irin kukan da zaki yake me sunan kukan zaki gurnani ko za a ji gurnanin da zai cutar da kai da kai da mutanen ka hausa nan amma wallahi yace to kuma na rantse muku da Allah idan daga yanzu la alhaqannaka bi qaumin kuntu a tabi'an ghayra matbu'i sai na haɗa ka da mutanen da ni a cikin su bi na ake ba ba ni nake bi ba ishmiluni min hadha al-makan yace ku dauke ni daga nan ba da abun yana fa hamalu sai aka dauke shi fa adkhaluhu fi darihi aka shigar da shi gidansa faturika ayyaman radiyallahu anhu aka rabu da shi kwana da kwanaki sun makala sannan sai ya ce amma wallahi na rantse da Allah hatta armiyakum bima fi kinanati min nabli wallahi ko ba zan iya kanku ba sai na dinga jiban ku da abin da ke cikin kubena na ainihin wato kibau wa aksaba sinana ruhi da kuma wato masuna na wanda suka fi kowanne kaifi wa adribukum bi sayfi kuma wallahi na dinga dukan ku da takobina ma malakatu yadi matukar yana hannuna wa uqatilakum bi ahli baiti sai na yake ku duk mutanen gidana wa man ata'ani min qaumi da kuma duk wanda mun biya daga cikin mutane na fa kana sa'adun ba'da zalika la yusalli salatu daga nan sa'ad ya kasance baya sallah da sallar musulmai wala yujammi'u majma'ahu baya ma'ahum baya juma'a tare da musulmai waya hujji yana zuwa yakin haji wala yasudu ma'ahum bi ifadatihim amma baya gangarowa daga ainihin arafa tare da su yadda ake gangarowa ta homina falam yazal kadhalika hatta halaka abubakar rahimahullahu ta'ala bai bushe ba akan wannan hali nashi har zuwa mutuwa sayyidina abubakar Allah ya kara masa da abubakar rahama ka ji riwayan ainihin abu mikhlaf daga ji dai ka ji garaba a cikin ta ka ji sabai sun fito da sura kamar waɗannan 'yan siyasa namu na zamani na apc da pdp waɗanda mai suke nema kawai mulki ko ta yaya za su same shi abinda kawai suke nema kenan ka ji wai sabai ne wai wani ya daina juma'a da mutane wai ya daina shiga cikin mutane gaba da ya daina kowa magana wai zai haɗa mutanen gidan shi ya ki musulunci kuma aka je aikin haji ya zama wai kamar da ake a maguzanci domin a maguzanci ne ake wannan abun yan maka su ba sa fita a rafa za su tsaya ne kawai a gefen gari ya mutane su dawo su tsaya ainihin almash'arul haram suna addu'a su kafin mutane wai talakawan gari su zo su sun gama addu'a su sun koma gidajensu su ba zai su kwana a cikin mutane a talauce a a arfa su taho a kwana da su a muzalifa a cikin Allah ba zai yi ba aikin su irin aikin alhazan kasan masu kuɗi da manyan 'yan siyasa wanda malam bidaya suke ba su fatawa cewa ai ba komai ba sai sun kwana a muzalifa ba da haka da an sako daga arfa sai su wuce kawai su tafi hotel five star hotel la meridian ko uh, funduku wane ne ko sai su je su kwance su a gadaje da katifu cikin to wallahi kai alhajin birni ba ka da aikin haji duk malamin da ba ya suke ka lalle in ba kai tsohuwa ce wata ke makarkata ba ko da kankanin yaro da girman ka in taron siyasa ake sai ka wurin ka kwana kana yi ko harkar ko ɗigo to ka tsaya ka kwana a muzdalifa shine yana daga cikin rukunai na aikin haji in ba kwana ba kawo kanka babu wani yanka sai ka saki idan wannan shine aikin hajjin ka ba ko ba kai ba to irin wannan abun maguzawa a makka haka suke ƙurayshawa saboda wasu suna ganin sun fi kowa daraja ba ta haɗa jiki da baƙi talakawa larabawan ƙauye ta haka ba za su je su tsaya a arafa idan mutane suke tsaya ba suna ta harkar su a cikin gari da zaran lokacin addu'a yayi asuba a mash'arul haram sanda mutane su kuma sun gama kwana a ainihin musdalifa sun gangaro sun hauro waɗannan tuddai za su tsaya ke wannan addu'a inda annabi ya tsaya su kuma sai sun gama nasu addu'a sun koma gari shikenan sun gama aikin hajjin su sai su je su yi aski su yanka kawai su gaba da harkar su dama yan kasuwa ne kowa ya fito ya gwada hajjin shi a ita cikin mutanen kauye irin wani abin da mutanen mu suke irin shi ne ake a maguzanci wai irin shi ne ana ake sa ce wai ga samun annabi yayi hashahumullah هذه رواية أبي مخلف لقصة السقيفة ما لا يتكاد رواية أبو مخلف daga kissan nan ta sakifa ونريد الآن رواية الإمام البخاري لهذه القصة نفسها ونقارب yanzu kuma ga riwaya Imam Bukhari ma'ana ga riwaya daga asahhi kutubin da kitabin lahi littafin da fi kowanne tafi inganci bayan Qur'ani yanzu zaka ji da natsuwar zuciya kake karantawa saboda akwai ya yaƙini cewa wannan abin da za a faɗa yanzu za ka iya rantsuwa da Allah a gaban Ka'aba cewa haka ya faru saboda riwaya ce ingantacciya kamar ingancin fitowa da faduwar rana babu kura a kanta yadda abin yake haka haka ya faru a takaice malam yace qala al-imam al-bukhari haddathana isma'il ibn abdullah qala haddathana sulaiman ibn bilal an hisham ibn urwa akhbarani urwa ibn zubair an aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mata kadi isnadi malam kamar hasken rana malam Ismailu dan Abdullah babban malami daga cikin ɗalibai imamu muslim imamu ah, ah, malik malamin bukhari Ismailu ibn ukti maliki kenan yar uwar maliku ta haife shi maliku kawunsa ne ko maliku malamin sa ne babban malamin hadisi ne Allah ya ji shi da rama daga babban malami Sulaimanu dan Biral shi kuma daga Hishamu dan Urwa babban tabi'i Hishamu dan Urwa daga baban shi tabi'i din har ila yau urwatu dan Zubai urwatu dan Zubai din nan ɗalibin aisha ne kuma yaron gidanta ne mai mata ainihin hidima da sauraron karatunta shi kuma yace daga wannan babban shehiya aisha umma uwar muminai zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama amaryan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me tace tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama mas manzo Allah ya rasu sai ya ɗigo guda uku ma'ana ta yi tsalle ya yanke hadisi zai kawo mana asalin abin da yake so ya hujja da shi wajtaba'at al-ansaru ila sa'ad ibn ubadata fi saqifati bani sa'ida sai mutanen madina suka haɗu a wajen sa'ad dan ubada a cikin wannan rumfa ta bani sa'ida wa qalu suka ce minna amirun wa minkum amirun to kaji iya abin da suka faɗa kenan duk wancan sutun da aka ce sun ce sun yi alfaharin mu ne muka yi kaza mu ne muka yi kaza kowa kasan mu yake muna da dukiya muna da arziki muke da kasa sai mu kori mutum sai a raba kasa duk wannan masu marawa cewa kawai suka yi a raba kowa a ba su shugaban su a ce ga mai anguwa na ainihin ƙurayshawa ga mai anguwa na mutanen Madina ko ga dagacin ƙurayshawa da gashin Madina da gashin mutanen Madina shikenan da ka faɗa haka fa zaba ilaihim Abu Bakr wa Umar ibn Khattabi wa abu wa ibn al-jarrah sai waɗannan mutane ukun suka tafi Abu Bakr as-Siddiq da wani Umar dan Khattab da Abu Ubayda ibn al-Jarrah fa zahaba Umar ya takallamu Umar ya zai magana fa askatahu Abu Bakr Abu Bakr ya ce masa hishuru wa kana Umar ya qulu Umar ya kasance in yana bada wani labari yakan cewa yakan ce wallahi ma aradtu bi zalika babu abin da yasa nace zan yi magana illa kanni kad hayya illa anni kad hayyatu kalaman kad a'jabani saboda na ga kawai na shirya wata lacca ne da ta burge ni a cikin raina khashitu Allah ya bulughahu Abu Bakar kuma ina tsoron kada Abu Bakar ya zama ba zai iya irin wannan zancen da zan yi ba ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس amma da abubakar ya magana sai na ji ya fi kowa fasaha ya yi magana ta fita wa tsari fa qala fi kalami cikin zancen shi sai ya ce na hanul umara'u wa antumul wuzara mu ku ne shugabanni ku kuma ku ne mataimaka ku ne ministoci fa qala al-hubab ibn al-mundir sai wannan mutumin suna hubab dan mundir yace la wallahi la naf'alu na rantsi da Allah ba mu yadda ba minna amirun wa minkum amirun sai dai ku burke shugaban ku mu rike namu fa qala abubakar abubakar yace la walakin al-umara wa antumul wuzara cikin ruwan sai yace a'a hubab ba za a yi haka ba mu za mu rike shugabanci ko ku rike taimaka mana hum su qurayshawan awsatul arab daran su ke da gida mafi zama tsakiya a cikin larabawa a cikin duniya ma gaba ta. wa a'rabihim wa a'rabihim ahsaban kuma su suka fi kowa dangantaka mafi kasancewa balarabiya fa bayu umara aw aba ubaida yace ku zaɓi umar halifan ko abu ubaida bai ce a zaɓi kanshi ba kaga can ko da kai waya ƙarya ne sai ka ce fi sabon ya ce a zaɓe shi sabai ba wanda ya taɓa nuna cewa shi yana son mulki ba abin da suke so bane ina fata mun fahimci wannan yace a zaɓi Umar saboda ganin salahiyya da canja da Umar dan Khattab ko shi ko Abu Ubaida wa ma adraka man Abu Ubaida shine Abu Ubaida ta Abdullahi ibn Amir ibn Jarrah al qurash wanda ake lakabi da Aminul Umma amintacce a cikin musulunci shi sa Umar radiyallahu anhu sanda zai rasu yace da Abu Ubaida yana raye da kawai shi zan kai tsaye domin annabi ya ce mutunci ne amma ya riga ya rasu kusan shekara uku a lokacin da yake wannan magana domin ya rasu ne a tsa'unu amwa shekara ta goma sha takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sai da bakar yake halifa har ya gama halifancin shi babban wato chief of army staff din shi babban hafsan hafsoshi babban danar a soja shine Khalid bin Walid Saifullahi Muslim shi kuma Umar yana da ra'ayin cewa ya kamata a cire Khalid daga wannan mukamu saboda mutane sun riga sun raja'a akan in dai shine komanda kawai sai an ci nasara ha abin yana mai musu kamar shirka da zaran an ainihin wato ce a tafi yaki ana cewa waye komanda dan ce Khalid ta ah, shi ke da an gama yaki ai ba wani saura irin kawai an fi karfin waɗannan kafiran to umar wannan abin yana mai kaikayi a rai ganin cewa mutane fa za su koma suna ganin nasara na tare da Khalid ne wanda wannan shirka ne a cikin tunani daka ana can ana yakin kadisiya wanda yaki ne da sai da aka gwarza fada na a zo a gani wajen mako guda ka yana fada saboda kafirai sun da giwaye giwaye ba musulmai ba su da ake da waki musulmai tsoron su suke ji rinjami ta kafare ta fi mutum dubu tamanin to kawai aka aiko da wasiƙa cewa sai na bakar ya rasu kuma an naɗa umar khalifa kuma umar daga ayyukan da ya fara yi shine ya canza babban kwamandan nan khalid bin walid a filin yaki cewa ya kwaɓe shugabancin shi ya miƙa wa abu ubaida ibn jarra aka kawo abu ubaida wannan wasiƙa da ya karanta kawai sai ya ɓoye ta aka ci gaba da yaki. sai da agama gama yaƙi tsaf ya tabbatar musulmai sun ci nasara sannan sai ya tara manyan kwamandoji da manyan ashabun ra'ayi ba wai talakawa ful ful soja ake ta musu ko waɗannan masu waɗanda ake fara kashewa ba su ba ba kurata ba kwamandoji da hafsoshi ya tara su ci to kun ga wasiƙa da aka yi ne kare shi haba ai da ka gaya mun cincin wallahi zan fi so a ce na yaƙin na a ƙasan gabani ne komanda ai na san kafin da raga musulunci ce na ji tsoron kar wannan ya sa wa sojin musulmai rauni a daidai lokacin suna da bukatar wato moral ɗinsu a daidai lokacin fiye da yanzu shikenan aka juya abu ubaida ya zama shine komanda shi kuma kare da zama ɗaya daga cikin wato komandoji na ƙasan babban komanda a takaice haka suka fi wannan yaƙi to a wannan ƙasa ta sham an yi yaƙe-yaƙe iri-iri an yi yarmouk an yi kadisiya an yi baitul maqdis an yi dimashq yaƙe-yaƙe ne da aka yi an kashe sojojin musulmi kawai an kirga sama da mutum dubu ashirin da biyar na kakwarai ko ba su kirku ba to da aka yi ta kisa aka yi ta kisa sai zama tsakanin fursawa ne farisan iran ta yanzu kenan da su afghanistan da kuma rumawa shine irin su wato lubnan kenan yanzu da ƙasar syria farisa su a nasa haukar da ƙauyancin ba sa birna gawa ba sa barna gawa in mutum ya mutu kawai za a jayar a daji inda ake yadda akuya in ta mutu su ba su da fasaha kamar mutanen farko suke kafin kafin kisan fara din nan wasu mutanen farko can farkon duniya ba san an mutu a rufe gawa ba daga da wani ya kashe wani ko habila da kabila sai rasa yadda zai da shi sai da Allah ya turo mishi tsuntsu tsuntsu ya kwaya mishi yadda ake rufe gawa tsuntsu shi faruwa da fasaha ta rufe gawa ga mutane ko ba sallahu ghuraban ya masu bi'ar kai kaifa yuwari sau'ata akhi to da aka yi wannan har zuwa lokacin su farisa wannan ilimin bai zo musu ba su kuma waɗancan rumawa su kuma ƙonawa suke irin addinin indiya su kuma musulmai kamar da kowa sani kabari suke amma sai zama yaƙi ne ake ana kisa na ban mamaki gawawakin sun yawa ba a musu kaburbura musulman ba sa musu kaburbura yadda ya kamata su kuma waɗancan ba sa rufe su yadda ya kamata ba sa ma rufewa suna ta zubarwa waɗannan kuma ga yadda suke yi suna ta zubarwa a daji suna konawa da an gama wannan yakin da wannan micro abin nan organisms na gawawaki suka haɗu suka haɗu suka yawa kawai suka ɓata gaba ɗaya iska ƙasashen sham suka contaminated gaba ɗaya iska sai annoba ta zo aka ta mutuwa duk wanda ya shaƙi sannan kawai sai mutu kuraje kirci abubuwa iri-iri aka rasa yadda ra'ayi da wannan bala'o'i ita ke kira da tsa'ulu amuwa sau ta fara bayyana a wani ƙauye mai suna amuwa yanzu garin babu shi yahudawa waɗannan na ƙasar isra'ila sun gargaje garin sun mai da shi gidan gona yanzu garin wata babban abin da ne ah, kadada ta noman rani saboda iskanci irin na yahudawa amma har zuwa kafin 1960 sunan garin kenan amwas to wannan annobar ta faru ta cinye mutane da yawa su mu'azu dan jabal su ainihin wato abdullahi dan abu jandal kenan su su su suhail dan amr da to hadda shi wannan abu warith al jarrah a wannan annobar ya mutu kuma lokacin shi kuma shine gaba ɗaya shugaban ma al'amarin musulmai a wannan ƙasa jama'a yau ta yawo yana gaida mutane ne ya je nan ya ji can har ya je shi ma ya kamu da cutar saboda ta ce wata ke addu'a tana transferable uh, uh, transmittable disease a lokacin sai da aka gano wata fasaha cewa gaba ɗaya kwashe mutane a mai da su kan dutse har wannan iska ta ainihin samu ta bar kasashen mutane duk mutane suka koma rayuwa kan dutse inda babu wannan iska har sai da aka yi watanni sannan aka sako aka sake gwaje-gwaje ne aka yi yaya ne isarmin ne aka yi haka da iskan nan ta wuce sannan mutane suka ci gaba da rayuwa umar a lokacin ai ya kama hanya zai je ya yi ziyara a wajen suka tsare shi a wani gari mai suna sar suka tsare shi a wannan ƙauye suka ce ya juya ai ya ce ba zai juya ce zai juya abu wanda ya ce ba ka juya ba za ka gudu kadara Allah ya ce na firin min kadir la ila kadir ha abdurrahman dawo ya bada labarin hadisin annabi ya ce kar a shiga garin da ake annoba kuma kar a fita in ka duba kissa hadisin haka ta faru to wannan abu ubaida a wannan ainihin tsawon nan ya mutu sai da ya mutu shekar sha ta sha tara ashirin da ɗaya da biyu sannan umar ya zo ya wannan magana cewa da abu yana raye ko da shi kawai zan ba saboda da ya kashi da suna amintacci mutum ne wanda an tabbatar da duniya ba ta canza shi ba yadda annabi ya zo ya mutu ya bar shi da zafin imanin shi duniyar da aka samu bata sa ya canza ko da irin kalar rigar da yake ba a matsayin shi na gwamnan musulunci a kasashen da ba wai dan siyasa ne irin waɗannan namu wanda za su ga mutum ya da wata mota Fiat ga ta nan tana hayaki kamar gidan biredi ko da ya samu wasa shi wani mukami sai gan shi da wata mai numfashi tana sulululu haka abin nan ka gan shi ba ma sai ka gan shi da guda talatin kamar zai kafa barga na sai da motoci ya canza gida ya canza mata ya canza abokai canza suna a ƙara min mukamai iri-iri ya je a bashi digiri na ƙarya a cikin bracket duk abu dai gashi na iri-iri ya ce gaba ɗaya canza rayuwar shi abu uwaisa bin jarrah bai canza wa jama'a wa ma baddalu tabdila ta baikin ina so mu gane cancanta shine game da halifancin inda yana raya inda an bashi a lokacin babu shakka ya cancanta Allah ya ji kansu da rahama gaba daya Umar kuma ba za mu za mu ji yayi Umar akwai babi na musamman akan shi to a lokacin sai sai na Abubakar ce bayu Umara aw man aw aba ubaidata da yace haka shikenan fa qala umar bal nubayi'uka yace a a kai za mu zaba anta kai abubakar fa anta na. kai shugaban mu ne wa khairuna kai mafi alherin mu ne wa habbana ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko manzo Allah ya fi kaunar ka fiye da kowa a cikin mu fa qala umaru biyadihi fa baya. umar nan take ya kama hannu sayyidina abubakar ya ce ya mushi tappa ya mushi baya wa baya a nasu mutane suka mushi baya kaga a wannan riwaya babu labarin cewa wani wani yayi zuru bashiru yayi sauri ya mushi baya fa qala qa'ilun sai wani ya ce qataltu sa'ad ibn ubada shikenan kun kashe sa'ad dan ubada fa qala umaru umar ya ce qatalahu allah allah ne ya kashe shi ba mu kashe shi ba gashi na kasa mala yake cewa sahihul bukhari kitabu fadailus sahaba ka duba bukhari a fadail sahaba babun law kuntu muttakhidan kalila inda annabi ce da zan riki wani masoyi wanda bana ganin laifin shi da sayyidina abubakar ne hadisi na 3667 da 3668 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله ابن حجر الله يقارى مش راما يتي inda malam yace fa qala qa'irun qataltum sa'd ibn ubada ay kittum taqtulunahu kun kusa ku kashe shi wakila aka ce kuma huwa kinayatun anil i'rad wal khazlan cewa sa'adu ya kun kau da kai daga barin shi kun wulakanta shi aka ce kai gaskiya ka kashe shi ba ma'ana ba ka kashe shi ka fita mai da rai ba a ka mai da shi ba komai ba ka wulakantar da shi wa yarudduhu ma wa qafiru ya ta Musa ibnu Uqbata an ibn Shahab fa qala qa'il min al-ansari abqaw sa'ad ibn Ubada la taqahu yace amma abin da zai nuna cewa ba abin da ake nufi ba kenan anan shine da wani mutum yace ku kau da sa dan uba da kar ku taka shi abin da ake nufi kenan ma'ana shi bai da lafiya yana kwance a wajen to kada garin gogoriyan za a je a yi mawasan tafa kan wani ya taka shi ya karasa shi an gane shi ne ce to a kaudu a kaudu shi shi ne sai umar ya ce wa umar ya ce umar ya ce uqtulu ku bar shi a kashe shi da allah ada ma Allah ya kashe shi Umar ba ruwan shi lam yurid Umar al-amra bi qatli haqiqatan Umar baya nufin waya kashe shi kashewa na gaske wa amma qawlu qatalahu Allah fa huwa bi'aun alayhi cewa yake Allah ya kashe shi a wuta du'a addu'a ce wa huwa mashhurun fi kalam al-arabi irin wannan ya shahara a bakin larabawa wa minhu qawlu ta'ala kamar da Allah yake cewa qutila al-insanu ma akfara an kashe mutum ba abin da ya kai shi kafirci wa alal awwal mun dauki magana farko cewa ana nufin kun kusa kashe shi huwa ikhbarin an ihmalihi ana nufin an yi watsi da shi wa dai arabi anhu an kau da kai daga barin shi wa fi hadisi malikin a riwayar malik kuma fa qultu wa ana mugdibun sai na faɗa in ji umar cikin fushi qatalallahu sa'ada Allah ya kashe mana sa'adu dan ubada fa innahu sahibu sharri wa fitna wallahi zai jawo sharri da fitna a cikin al'umma duba fatul bari a cikin mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da tamanin da hudu a cikin bugu na ainihin maktaba ta darul fikar ina fata mun gane wannan to kaji riwaya imam al-bukhari mala yace hadhihi riwayat imam al-bukhari wannan ce riwayar bukhari wa hiya kama nara mukhtasaratun wa qasira kamar da ka ganta anan takaitacciya ce kuma gajartacciya wa hadhihi haqiqatu saqifa wannan shine gaskiyar abin da ya faru amma ma zadahu abu musnad amma abin da abun mukhnasin ya kara min anna sada ibn ubada ta kala cewa sa'd dan ubada ya ce uqatilukum sai na yaƙe ku wa kana la yusalli kuma baya sallah da jama'a wala yujammi'u eh, bi jum'atihim baya bin su juma'a wala yafidu bi fadatihim baya sakkowa daga arfa irin sakkowarsu wa anna al-hubab ibn al-mundiri radda ala abi bakr kuma cewa hubab dan mundiri ya ba bakarin raddin da aka ji masa wata riwaya wa ghayr zalika min biyalatin da wasu ƙare-ƙaren fa kullu zalika abatilun la tasbut duk wannan ƙarerai ne wanda ba su tabbata ba jama'a kuma kamar yadda faɗa mana ranna idan kana da basira game da riwayar labarai ko abubuwan da ka gani in ka zo ka ji su daga baya ana ba da labari zaka tabbatar da wannan gaskiya ne duk wani abu da ya faru babban labari masu ba da labarin suka ji sun kara hatsari ne rasuwa ne biki ne sha'ani ne wani abu ne na ban mamaki sai ka ji kai da ka ga abin ya faru sai ka ji waye da za a faɗa a BBC ko wani rahoto sai ka yi mamaki yanzu duk abin da ake faɗa game da wannan bom da aka buga a yanya can kusa da Abuja da za ka je wajen gobe ko jibi sai ka yi mamaki a wurin da kake cewa shi mafi su ƙarya ne mafi su ƙarya ne nan sun da aka shi mala albani haka muna nan garin Allah ya ji shi rama mun ga abin mun shaida amma duk gidajen watsa labarai da waɗanda ake saurare da wanda ake karantawa a kan intanet da wanda ake karantawa na al'ada sai mun kama su gaba ɗayansu da ƙarya babu guda ɗaya da ya faɗi gaskiya daga baya kuma har malamai da suke suna maganganu a cikin karatukan su ƙarya suka dinga yi ya shafi faɗi ba haka abin ya faru ba Ka ji malami ya ce amma albani harbi duk jikin shi harbi ne ƙarya ne harbi ɗaya ne a cikin shi mu muka mishi wanka ko ka ji an ce ya fito ya rike masu bindiga kaza kaza to duk wani labarin da ake yanzu labarin yanya dinnan da labarin mai duguri da waye in ka je sai ka gaba haka bane saboda mutane suna da al'adar ƙari a cikin labarai dama can da ka zo da sai an dinga kace labarai jama'a lokacin da je maiduguri cikin azumi da wuce sai na gaba da abin da ake fara duk ba haka bane mafi yawansu zaka dauka in kana nan gefe kawai da ka da shi mai juguri kawai ka ji wuta na tashi ne ko ta koyi na kaman ka da shi nama. ina ba zan fahimci wannan sai ka je ga ashe duk ba haka bane akwai wuraren da a cikin garin ba har yanzu muke magana ba su ma san ana faɗa ba yadda ka san a garin nan an sha a yi rigingimu na siyasa ko addini wannan wani waje bai ma san ana yi ba kai dokar ta ɓaci da ake kafawa a garin nan a ce ba za a fita ba da gaskin dare da gani cikin gari za ka tarar su sun cire singiletin su kawai suna batun suna batun ah, waje abin suna ta sharaki ba ruwan nan ne da muke cikin bariki ake takura mana nan kan junction bakin pz eh, nan bakin eh, agwaro in ka wuce sabon garin nan ne yan sanda suke da su suke ta mutane amma kana shiga cikin angon bishar kaura ina ne cikin zaria za ka tara mutane suna rayuwa salimi na amini na masu kowa ya bude shagon shi mai mai gasawar tana gasawa mai tsire mai shayi kowa na harkar shi mu ko nan kwana wani muna jin yunwa lokacin zaben nan ne kuwa ba ka tsoron yi ka harbe ka to irin wannan kaga wanda zai ba labari sai dai ce ai zariya ba a fita san haka zai da rido ko dai kowa ba ai alhalin wasu bangare na zariya to haka duk irin wannan abubuwan suke zama ina fata mun gane wannan fa qissatun saqifa lam tastadrik li sa'a fi zahiriha abin da ya faru a saqifatu bani sa'ida bai wuce rabin awa ba gaba ɗayan shi minti talatin wandur fa asbatu riwayatu akbara mimma hiya alayhi amma da yadda riwaya ta zama ta yi girma fiye da abin da ya faru wa amma ma ya ta'allaqu bi sa'd ibn ubada dangane da sa'd dan ubada fa faqad akhraja ahmad fi musnad ahmad fi musnad imam ahmad ya fitar a cikin musnad an ibnu ibn abdurrahman qala da humayd abdurrahman yace fatakallama abubakar wa lam yatruk shay'an unzila ansari ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من شانهم الا ذكره yake san da abubakar magana sai dai ambaci ayoyi da hadisai waɗanda suka yi magana game da falalan mutanen madina illa wa zakarau sai da ya ambaci abu wa ya ce wa laqad alimtum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kuma kun sani ya ku jama'a cewa manzon Allah yana faɗin cewa law salakan nasu wadiyan da mutane za su shiga wasu ƙungiyoyi da wasu kwazazzabai wa salakatil ansaru wadiyan sai lansarawa suka shiga wani kwazazzabo salaktu wajiyal ansar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan shiga inda ansar suka shiga ne wa laqad alimta ya sa'ad kuma sayyidina bakar yace kai sa'ad ka sani cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wa anta qa'id manzo Allah ya faɗa kana zaune cewa quraishun wuratu hadha al-amr quraishawa sune jagororin wannan al'amari na musulunci fabarru fabarru nasi taba'un li mutumin kirki a cikin mutane to yana bin mutumin kirki ne a cikin qurayshawa wa fajiruhum tabaun li fajirihim mutumin banza a cikin mutane yana bin mutumin banza ne a cikin su da kan ka taso kai mutumin kirki to yanzu kai magajin mutanen kirkin qurayshawa ne in ka taso mutumin banza kafiri ko zindiki ko mace amanar musulunci to kai ne dai wato magajin mutanen banza su Abuja ma'ana tun da su aka fara musuluncin nan su suka sha wahalar musulunci kuma ƙurashawa su suka sha gaba da musulunci ko da ka su ne a kan gaba wajen san musulunci musulman cikinsu kuma su ne a kan gaba wajen ƙin musulunci kafiran cikinsu duk wanda zai musulunci wani abu a bayan su yake ko ƙauna ko ƙiya kun gane ma'anar magana jama'a duk abin da za ka yi musulunci ka nuna mashi ƙauna kana bayan abubakar da umar da usman da sauransu duk gaba da za ka yi baka suka shiga gaban su abu jahal da abu lahabi da su umayyatu abun nan umayyatu dan khalaf ba su ne akan gaba wajen iskanci waɗannan su kuma su ne kan gaba wajen imani da ko an sarawa in mutanen kirki ne ko bayan mutanen kirki ainihin daga cikin qurayshawa ina fata mun fahimci wannan sai yace fa qala sadu sadaqata yace kai gaskiya Na al-wuzara wa antum al-umara wannan riwaya mala yace musnadul ahmada bi tahqiqi shaykh ahmad shakir wato ahmad ya rubuta a cikin musnadin shi a cikin juz'i na 1 shafi na 18 da tahqiqin malam ahmad muhammad shakir rahimahullah هذه الرواية أخرجها أحمد في مسنده ما يتي وأن الرواية إمام أحمد يقتد إتاء في مسند إنسا بسند صحيح مرسل بإسنادي وأن يتي إن جنتتي سيدي تابعيني wato wancan Umair dan Abdurrahman ya ba da labarin abin da baya na akai ni riwayati Umair ibn Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu wa rahimahu Allah ya ji dan shi mushi wa hiya wa wannan riwaya da take mursala illa annaha aqwa bi kathirin min riwaya zalika al-kazzabi abi mikhlaf ta fi inganci sosai daga riwayar wancan gagarumin makaryaci ne suna abu mikhlaf jama'a kun ji wannan ita ce kissar labarin abin da ya faru a sakifatu bani sa'ida gaba ɗaya abin da ya faru magana ce da tattaunawa da mutuncin minti talatin ba amma suka dinga ya kwankwana ta suna janta suna ainihin kaita gaba suna cewa ga gashi gashi gashi gashi idan Allah ya kai mu karatu na gaba muka ce go za mu zo su magana akan mazafi na biyu game da tarihin sayyidina bakar a takaice kafin mu tashi muke cewa ya Allah abinda muka faɗa daidai Allah muna roƙonka ka ba mu ladan faɗin sa da ladan aikata shi da ainihin wato alkhairin da ke ciki ya Allah kurakuran da suka zo mana saboda dan adanci da gazawa da rashin kwarewa da ainihin abubuwa makamantan wannan Allah muna roƙonka ka gafarta mana su Allah ka bamu dama ko malaman mu da ɗan uwanmu a cikin addini su gyara mana kurakuran da ainihin musu uku gare mu muna addu'a ta musamman babban malamin mu Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya sa ya huta Allah ya karɓi shahadarsa shi da ɗansa Abdullahi da matar shi Umma Abdul ya Allah ka sa su daga cikin rayayyu waɗanda kake rayawa daga cikin shahidai a ainihin wajen wajenka muna addu'a ta musamman ga wata baiwar Allah kankanuwa da ta rasu a yau ita ce wato Aisha yar gidan wato Malam Abdullahi wanda ɗaya ne daga cikin yan kwamitin wannan masallaci kankanuwa yarinya ce yayya Allah ya mata rasuwa muna fata Allah ya sanya ta daga cikin irin yaran da yake sanyawa a makarantar Annabi Ibrahima Allah ya sa ranar kiyama ta kama hannun iyayenta ta kai su aljanna Allah kuma ya ba su haƙurin wannan juriya ya ba su ladan haƙurinsu ana faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa